وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don karanta littafi na hisnul muslim min azkarar kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'id bin wahab sahab sa'id bin ali bin wahab al-qahtani hafizahu Allah ta'ala wa waffaqahu bisa ga horewan Allah tare da amincewansa za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da mika ƙoƙon bara zuwa ga mahaliccin mu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare a darasi na farko yau za mu tashi darasi na hudu mun bayyana falala da daraja da albarka da kuma kariya da ake samu dalilin karanta irin waɗannan ingantattun addu'o'i na annabi tsira da aminci su tabbata gare shi wanda suka tabbata a ƙur'ani da sunna na kira aƙalla guda sha biyar ko wani adadi mai kama da haka iya daga cikin fa'idan karanta azkar shine yana taimakawa mutum in ya shiga jarrabawa a kada ya barin imaninsa alƙawarin allah ne zai jarabi mai imani sannan ba kai kake da ikon zaben da mai Allah zai jarrabe ka ba shi yake da ikon zaba kowa da irin jarrabawan da Allah yake dora masa ba tare da ya amince ko ya so ko irin ta yake bukata ba wani Allah zai jarrabe shi da rashin lafiya jarrabawa iyaka wani Allah zai jarrabe shi da kuncin rayuwa iyaka wani Allah zai jarrabe shi da rashin kwanciyar hankali iyaka wani Allah zai jarrabe shi da matsala a cikin iyalansa wani Allah zai jarrabe shi da matsala a kasuwancinsa wani Allah zai jarrabe shi da matsala a ofis ɗinsa almajiri Allah zai jarrabe shi da matsala a neman iliminsa mai karantarwa Allah zai jarrabe shi da matsala a cikin karantarwarsa kowane irin mutum da irin jarraba wanda Allah zai masa ba kai za ka ce Allah jarrabe da kaza ba shi zai ɗauko ya jarrabe ka an a lokuta da dama Allah yakan jarrabi mai imani da irin abin da mai imani baya so me dalili saboda wai jarrabawan ya fi nauyi wani in ka bashi zabi da a jarrabe ka da talauci da kuma rashin lafiya wanda ya kafi so sai ce a a bashi lafiya sannan a rike kudin to a wannan halin tun da lafiyar yake so sai a bashi kudin sai a kwace lafiyar a mafiya yawan lokaci an fi jarraba mai imani da irin abin da baya so to na daga cikin fa'idan karanta su yana suna taimaka mutum da ikon Allah ba zai barin imaninsa ba cikin halin jarrabawa sai ga jarrabawa kowace iri ta zo Allah baka ikon tabbata akan abin da yake na daidai innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wurare kaman guda biyu a Qur'ani Allah shi ba mu ikon karanta littafin da aiki da shi kamar da na bayyana da a darussa biyar da ikon Allah za mu kammala sai dai hakan iya nema ya gagara yau muna darasi na hudu ban sani ba a ma ko za mu tafi kawai mu ga mun gama a biyar ɗin kun amince to ko da zai haura haka zan yi iya kokari na ga bai yi yawa ba mafhum tayyib za mu takaita mu ga insha Allah ta'ala bai yi yawa sosai ba cikin kari akan biyar ɗin da kadan in ku yafi karfin mu to Allah ya bani afuwa idan yayi yawa insha Allah ta'ala don haka zan rika takaita bayanai sai a wurin da ya zama dole ko kuma akwai matukar buƙata zuwa ga bayanin insha Allah sai in bayyana tare da kuma ba zan ketara duk wani abun da ke da muhimmanci na ilimi ba matukar ya dace ku san shi insha Allah ta'ala na'am za mu tashi da ikon Allah akan babi na goma sha bakwai na'am بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى آمين دعاء الركوع mai wallafa wannan littafi Allah ya masa rahama ya ce du'a'ur ruku addu'a da ake karantawa yayin ruku'i a jiya mun yi karatu akan addu'a da ake karanta bayan an yi kabbaran harama ya kira mana addu'o'i bayan nan za a karanta fatiha ko a kara da sura gwargwadon raka'ar da aka samu kai a ciki bayan wannan sai a tafi zuwa ga ruku'i ya kawo addu'o'in cikin sallah saboda su ma azkar ne sanin su na taimaka mutum wajen cimma waɗancan manufofi da muka ambata tun farko tare da wanda muka ambata a yau barin su na iya jefa mutum zuwa ga halin jarrabawa na'am subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim mutum zai faɗi wannan sau uku kenan a lokacin ruku'i kamar yadda imamul Bukhari ya kawo tare da fatihul Bari juz'i na uku hadisi ko kuma in ce juz'i na uku hadisi na uku a cikin Bukhari tare da fatihi kuma juz'i na sha ɗaya hadisi na ɗari da goma sha biyu ko afuwan shafi na ɗari da goma sha shida annabi ya yi ruku'i na cewa subhana rabbiyal azim tsarki ya tabbata shine subhana rabbiya zuwa ga mahalicci na al'azim wanda yake mai girma wannan yana faɗa da aka ce salasa marat mafi kankanta ne sau uku amma idan kai biyar babu laifi zuwa bakwai zuwa tara zuwa sha ɗaya zuwa sha uku sha biyar sha bakwai sha tara ashirin da ɗaya ashirin da uku duk wutirin da kai babu laifi mafi kankanta ne uku malamai sun yi tarayya kan cewa mafi kankanta ba a so ya gaza uku kuma uku nan a cikin nutsuwa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ba wai kawai ka haɗe su gaba ɗaya ba subhana rabbiyal subhana rabbiyal subhana rabbiyal haka za ka ga ake lokacin al'ada kayi yi a nitse saboda in limanci kake wanda yake bayan kai samu nutsuwar shi ma yayi idan ku ya zama kana limanci sai zama gaggawan ka yafi na wanda suke bayan ka to zai rika cutar da sallar su sai ga wanda ya haddace wata addu'a muhimmiya gabanin yayi kai kayi ruku'i gabanin ya yayi ruku'i gabanin ya karanta ka miƙe in ya miƙe gabanin ya karanta ka tafi to sai rasa yadda zai yi gashi da tilawan addu'o'i ka hana shi aiki da su kuma yana bukata kuma ya karanta su don ya aiki da su ne kula ga wannan a ka'ida ma ko da kana da ɗan saurin karatu liman in kana yi mutane musamman inda ake ɓoyewa sai ka takaita saboda na bayan ka su amfana wajen karanta abin da suke bukata su karanta ita sallar nan gaba ɗaya in babu nutsuwa sai ka ga ka yi ta amma kana haka ba a karɓa ba ka fara addu'ar ruku'i ba ka gama ba an miƙe ka miƙe ka fara na miƙe ba gama ba an tafi ka sa kai ka fara ba a gama ba an taso ka zauna ka fara ba gama ba an kuma mai da kai sai ka rasa to irin sallah kuma ake yi amma ana buƙatar ya zama ka yi ka kammala in ka yi ukun ka samu mayi zuwa biyar duka wannan babu laifi don haka ita sallah ba a so tsawanta yawa in ba dole ba ko ba a so gajartawa yawa saboda in tsawo yawa tun ana nishadi sai nishadi ya kauce musamman sallan farilla in gajartawa yawa nutsuwa ma ba a samu balle a karanta addu'o'in gaba daya su da akalla a tawassut dauka tsaka tsakiya mafhum tayyib na'am subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي wannan hadisi yana bukhari juz'i na farko hadisi na 99 yana muslim juz'i na farko hadithi na 350 mutum zai ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma gafirli subhanaka tsarki ya tabbata gare ka allahumma ya allah rabbana mahalicinmu wa bihamdika kuma muna ƙara tabbatar da godiya da yabo gare ka allahumma gafirli allah ka gafarta mini wannan ma'ana iya yi mafi kankanta uku in an yi zuwa biyar ko bakwai ko tara ko goma sha ɗaya babu laifi kuma tare da cewa hadisi ya hana a yi addu'a a cikin ruku'i nuhitu an aqra alqur'ana raki an ausa jidan amma ruku'u fa'azzimu fihi rabba wa amma ta fajtahidu fi du'a hadisi a musulun a ruku'i ana girmama Allah sujada kuma ana ana mika kokon bara amma na rabbi Allahumma gifirli addu'a ne ko ba addu'a ba addu'a ne malamai suka ce addu'ar da aka hana ka wanda za ka kirkiro yi da kanka amma in nassi ya kawo cewa fiyayyen halitta ya yi addu'a a ruku'i sai ka ɗauki irin ta sai ka yin amma kai ba za ka yi wata sabuwa ta ka ba don haka kamar nan da ya yi ya zama ya zama an toge wannan yin da ya cikin wancan hannun da aka yi don haka wannan addu'a na da muhimmanci subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli na'am subuhun qudusun سبوح قدوس رب الملائكة والروح رب الملائكة والروح حديث يا 35 يا ابو اتكين صحيح مسلم جزء na farko hadithin 353 ya zo a cikin sunan na imamu abu da Allah ya gafarta masa juz'in farko hadithi 230 annabi na cewa subuhun quddusun rabbul mala'ikati war wato subuhun daga kalmar sabbaha ne in an ce su buhun fu'ulun ala wazani fu'ulun siga ne na mubalaga Allah su buhun ne wato wanda ya cancanci a nisantar da shi daga dukkan ainihin aibi duk abin da yake aibi ne na kasu ne in ka ce su buhun ya wanda ka cancanci a nisantar da kai daga gare shi ƙudusun wanda ya cancanci a tsarkake shi iyakan tsarkakewa rabbul mala'ikati wanda ya halicci mala'iku war ruh da kuma ruh tafsiri mafi inganci na ruh shine mala'ika jibril tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr zaka asalin ar ruh shine so zaka rabbul mala'ikati wanda ya halicci mala'iku da kuma mala'ika jibril ba mala'ika mala'ika ne me yasa aka ware shi malamai suka ce an yi aiki da ka'idar malaman balaga al-itinab wato zikirul ammi ba'd khas ka ce mun je gaishe da sarakanai na da abokanai na tare da Musa sai aka samu Musa abokinka ne kana nuna cewa ya fi sauran falala shi yasa shi sai ka kira sunansa sauran sai ka musu dukan ƴaƴan kaɗan ka ce abokananka so da rabbul mala'ikati mahalicin mala'iku wa ruh yana cikin su bi ma'ana an fifita shi akan su mafhum tayyib da haka wannan addu'a ma ana iya ruku'i uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya duk adadin wuturi da aka samu yayi kyau fiyayyen halitta ya taɓa yin sallar nafila ya yi ainihin raka'ar farko ya karanta bakara bayan fatiha ya yi nisa'i ya koma ya yi ali imrana da ya yi ruku'i sabai suka ce ya yi tsuguno a ruku'in kwatankwacin lokacin da ya bata na karatu a tsaye kaga ba kafa uku yayi ba ka ke na malamai suka ce babu adadi mafi kankan shine kafa uku a sallan farilla ko nafila duk yadda ka kara yayi kyau sai dai son samu in za ka kiyaye kirgen ka bar shi a matsayin wutiri wato mara kenan odd number tayyib na'am اللهم لك ركعت اللهم لك ركعت وبك آمنت وبك آمنت ولك أسلمت ولك أسلمت خشع لك سمعي خشع لك سمعي وبصري وبصري ومخي ومخي وعظمي وعظمي وعصبي وعصبي وما استقل به قدمي وما kama istaqalla bihi wannan hadisi na addu'a imam muslim Allah ya ji kansa ya kawo juz'in farko hadisin 534 malamai uku sun kawo bayan shi shine akwai abu dauda akwai tirmizi akwai imamun nisa'i rahimahumullah yana karanta wannan ma a cikin ruku'i ya ce allahumma laka raka'atu ya allah gare ka yi wannan ruku'in da nake cikin sa a yanzu wa bika amantu kuma ya allah da kai yi imani walaka aslamtu kuma zuwa gare ka na miƙa wuya na gaba ɗaya ma'anan aslamtu shine miƙa wuya id lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin miƙa wuya ga Allah ne khasha'a alaka sam'i jina ya kaskantar da kansa zuwa gare ka bi ma'ana bana bukatan kunni na ji wani abu sai biyayya zuwa gare ka wa basari haka gani na khasha'a ya kaskantu gare ka yayi tawazi'u bi ma'ana bana shawon ya ga komai sai abin da zai yaddar da kai wa muhi haka bargon da ke jikina shi ma ya kaskantar da kai gare ka wa azami haka kuma kasusuwan da ke jikina sun kaskantar da kai gare ka wajen biyayya wa asabi haka jijiyoyi jijiyar jikina ta kaskantar da kai zuwa gare ka an kira gani da ji saboda su ne organs malamai suka ce gaban da suka fi kowanne sabon Allah saboda ba abin da ke daukan zunubi kaman baki bayansa kuma sai kunne da zai ji ya bude ya ji baki kuma ya dorar su da sun fi komai sabon Allah shi yasa sai aka ce su da suka fi laifin to sun kaskantar da kai gare ka bayan nan sai aka kira bargo da kashi da jijiya malamai suka ce me dalili saboda shi kashi shi yake daukan bargo don haka na biyun ya dauki na farkon kenan mafhum sannan kuma shi kashi gaba ɗayansa jijiya ke riƙe shi su daka sai aka fara da cikin ƙashi ɓargo sai aka dawo bayansa shi kansa kashin wanda kuma ya riƙe kashin ya haɗe shi waje da jijiya su daka kenan idan waɗannan ababe suka tsuguna zuwa ga Allah to nama da jini wajibi su dan da waɗannan su ne gatansu lokacin da aka ce ga hannunka amma duk kashin da ke hannunka da jijiyan da ke hannunka da ɓargo an cire sai aka bar maka tsoka da fata da jini yana da amfani gare ka ba da amfani za ka waɗannan ɗin su ne kai amma in za ka yi hatsari yau a ce duk kashin babu shi to naman ya zama shirme amma idan ka yi hatsari sai aka ce naman ya zube amma kashin iya nan to da ikon Allah cikin sauki akan nemi nama ko a yanka a jikin mutum a mayar a wurin kuma ya warke ka ga aiki da gaba so da haka waɗannan su ne muhimmai sai suka ce to su ma sun kaskanta zuwa ga Allah dan daman jini da tsoka da fata kawai biyayya suke zuwa gare su wa mastaqalla bihi kadami da duk abin da kafa kafata ke dauka shi ma yayi biyayya gare ka in an ce abin da kafa ke dauka akwai abin da kafa ba ta dauka jikin mutum wannan shi ma itinaf ne irin na farkon sanda aka kira masu muhimmanci tun daga ji gani bargo kashi ainihin jijiya sai aka tara kuma sauran gabai gaba sai aka ce wa mastaqalla bihi kadami haka duk wani abun da ke jikin mutum hatta gashi ya shiga cikin abin da kafa ke dauka bahaushe ya ce wai da kai da kaya mallakan menene wuya ne to da kai da kaya da wuya mallakan gangan jiki ne haka da kai da kaya da gangan jiki mallakan cinya ne amma da kai da kaya da kuma wuya din da gangan jiki da cinya mallakan kafa ne haka ne so da ka wa mastaqalla bihi kadami din kenan mafhum tayyib na'am subhana dhil jabarut سبحان ذي الجبروت والملكوت والملكوت والكبرياء والعظمة والكبرياء والعظمة wannan addu'a da ikon Allah ita ma hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya kawo juzi na farko hadisin 130 Imam Nisa'i da Ahmad Allah ya ji kan su ma sun kawo shi wani bangare na addu'an na cewa subhana dhil jabarut addu'a tana cewa subhana dhil jabarut sarki ya tabbata ga Allah zil jabarut wato aljabarut shine wanda yake tilastawa bahaushe sai ce tsarki ya tabbata ga Allah mai dole shi Allah mai dole ne yanzu a duniya akwai hukuncin da za maka baka amince da shi ba shi kuma hukuncin Allah idan zai ma ko zai mun ko zai masa ba zai shawarci kowa ba inda yana shawari da sai an shawarce ka ba matarka juna sai an shawarce ka a ce ran yaushe za a maka aihuwar amma Allah baya yi shi mai dole ne duk abin da ya dole a karba ya yi daɗi bai yi daɗi ba kana so baka so dole a karba shi yasa duk abin da ke faruwa a rayuwarka yau ka ji wani abu ya ma daɗi gobe baka bai ma daɗi ba jibiya ya ma gata ya ma citta ya ma amma wata wani ba zai maka daɗi ba me dalili Allah ne yake hukuntawa saboda shi zil jabarut ne mai dole ne abun da ya so haka zai faru kuma ba a a filin kes ɗin Allah duk duniya idan Allah ya hukunci babu wanda isa kuma ya ce zai hukunci akan hukuncin Allah babu shi ko akwai babu wani kotu a duniya da za a kai karan Allah amma yau anan ne ka kai kara wannan kotun a gama in aka maka cuwa-cuwa ka kai gaba gaba ma amma cuwa-cuwa kai gaba har sai ka gaji to asalin asalin asalin appeal supreme gaba na gaba ɗaya shine wajen Allah in komai gagara sai kai wa Allah kara to ka gama appealin kololuwa kenan don haka shi mai tilastawa ne wal malakut kuma shi daga kalman al malakut ala wazani ainihin fa'alut jabarut ala wazani alfa'alut almalakut ala wazani alfa'alut shi ma don haka shi kuma again zil ne wanda yake ma'abocin mulki duk wani mulki koma bayan Allah ba mulki ne cikakke ba dan na san mulki ne kawai a bangaren jarrabawa ne in ya baka kujera ka bi Allah ka je aljanna in ka saba Allah ka je wuta in ka taimaki addinin sa ya zama tsira gare ka in ka saba addini ka halaka wal kibriya kuma shi zil kibriya ne wato ma'abocin kasaita da girma shine al kibriya Allah iya da kasaita ba kasaita kawai ta ɗagawa ba a'a ta girma ne girmansa ya kai wannan kasaita din wal azama kuma ma'abocin girma ne in an ce na girma wancan na matsayi wannan na girma na zati mafhum tayyib waɗannan sune addu'o'i da ake a cikin halin ruku'i na'am sai kuma a rago daga ruku'i du'a'ur raf'i min ar-ruku' babi na goma sha takwas du'a'ur raf'i min ar-ruku' addu'a da ake yi lokacin da aka dago a ruku'i sami Allahu liman hamida Allahu liman hamida addu'a ta 38 kenan kuma hadisi 38 riwayan imamul bukhari tare da fathul bari juz'i na biyu hadisi na 282 in an dago a ruku'i kana miƙiya sai ka ce sami Allahu liman hamida wato sami Allahu Allah ya ji liman hamida ga wanda ya gode masa wannan a hausa kenan idan za a fasara a shari'a sai a ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji ya karba kuma ya amsa wa wanda ya gode masa don kalmar sami'a shine ya ji bayan asam sai kuma alkabul wal ijaba ya jin ya amsa kuma ya karba shine sami Allahu liman hamida duk wanda ya gode wa Allah to Allah ya ji kuma bayan nan ya karba kuma bayan ya karba yayi mai ya amsa wa kiransa don haka ka'ida liman zai ce sami Allahu liman hamida malamai sun kara juna baya juna ilimi shin mamu za su faɗa magana mafi inganci ba sa faɗa saboda hadisin da yace idza qala al-imam sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu wannan shine kauli rajihi akan wannan Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya tafi akan sa Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ya tafi a cikin littafin sana mumti ala على mustaka ne kuma akan sa Sheikh bin Bas rahimahullah ya tafi cikin majmu'ul fatawa sa cewa matukar liman yayi sami Allahu liman hamida ba bukatan kai kai sai ka je na gaban kawai saboda idza qala al imamu sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu amma akwai da suke ga zaka fada dogaro da hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli na Malik bin al-Huwairith suka ce annabi ya faɗi sami Allahu liman kuma ya ce rabbana lakal hamdu sai suka ce eh ai wanda yake limanci a lokacin shi ya tsaya muku a matsayin shugaba wanda annabi shi ya shugabanci a lokacin ma mu kuma daman ai mabiya ne inda kai dai kake sallah sai ka haɗe su duka biyu in kana sallah kai dai zaka yi sami Allahu liman lokacin da kake miƙewa in ka daidaita a tsaye sai ka ce me ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا طيبا wannan addu'a ita ma ta zo a cikin bukhari tare da fathul bari juz'i na biyu hadithin 284 sai ka ce rabbana ya mu. walakal hamdu godiya naka ne hamdan godiya kafiran mai yawa tsayiban mai daɗi mubarakan mai albarka fihi duka cikin godiya kana iya karasa zuwa ga haka ka ce rabbana lakal hamdu hamdan kafiran tsayiban mubarakan fi wani sahabi da ya faɗo da manzon Allah ana idan da sallah sai ya ce man kala sami Allahu rabbana wa lakal hamdu hamdan kafiran tsayiban mubarakan fi sabin ya ce gani annabi ya ce kana faɗa na ga mala'iku suna tsere tsere wajen rubuta maka lada kowa ya ce sai shi zai yi saboda yabo ya kai iyaka zuwa ga lada ba wanda yake so a bar shi a baya mala'ikan ma da zai bara wani kowa ya ce a wannan nasa ne saboda ladan iya da yawa kada a zo su korin ɗinsa a rage masa tare da ba sa rage wa mutum lada insha Allah na'am ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد ana ƙara da wannan addu'a idan liman ya ce sami Allahu liman hamida ku sai ku ce rabbana walakal hamdu a wajen rabbana walakal hamdu akwai riwaya guda hudu dukkanin sun inganta riwaya na farko shine a rubuce nan rabbana walakal hamdu na cikin bukari bayan bukari gaskiya tana cikin musulun masu sai dai anan malam bai kawo ba za ka ce rabbana walakal hamdu ta biyun ita ma tana bukhari tana muslim zaka ce Allah zaka ce rabbana lakal hamdu sai ka cire wawun din ko ka ce rabbana wa lakal hamdu ko ka ce rabbana lakal hamdu akwai ta uku ita ma tana cikin bukhari tana muslim zaka iya cewa allahumma rabbana lakal hamdu ita ma ta inganta sai ka ci gaba da ƙarshen hamdan kafiran tsayiban mubaraka a cikin su duka za ka karasa amma an fi bayyana Allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu sauran sai a dan boye kasa kasa mafhum tayyib na hudun shi yake cikin muslim kadai shine Allahumma rabbana wa lakal hamdu waɗannan dukkan ne riwaya guda hudu sun inganta daga wakin fiyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi kowanne kana iya faɗa ko ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ka'idan sunna in yanzu kai wannan anjima sai kai wannan anjima sai kai wannan anjima sai kai wannan shine at-tanawwu wanda ya iya jin sunna shine in fiyayyen halitta shi kadai yayi ibada guda hudu a lokaci ɗaya daban-daban to haka za ka rika caccanjawa yanzu sai kai wannan anjima kai wannan anjima sai kai wancan anjima sai kai wancan sai ka rika kiyayewa duka kana tsabbaka su bakinka duka ya saba da duka sunna ne in ɗaya ka rike ka ajiye sauran ko ka karanta wata shekara an wani sai ga bakon abu ne gare ka don kai ba ka yi shi mafhum tayyib da ka mutum na miƙe ce misali rabbana walakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban barakan fi ya daidaita kuma sai ya ƙara wannan addu'a din in akwai lokaci zai iya ƙara ta sai ya ce mil as-samawati godiyar da muka maka Allah cikin sammai wa mil al-ardi da kuma cikin kassai wa ma kuma da cikin abun da ke tsakanin sammai da ƙasai wa min mashi ita min shay'in ba'ad da kuma cikin duk abin da yake koma bayan sammai da kasai da abin da ke tsakanin nasu ahalar sana'i wal majidi ya Allah kai ne ma'abocin ainihin yabo da kuma kokari a haƙo ma kalal abudu wannan shine abin da ya dace bawa ya faɗa ni kuma na gaya maka wa kulluna laka abdun dukkan mu gare ka ya Allah bawa ne bi ma'ana saboda tsabar haɗin kanmu mu musulmai da muke sallah yanzu dukkanin mu a matsayin kaman bawa ɗaya ne gare kaman zuciya da yake juya mu shi yasa aka kira kawai ba a ce wa kulluna laka ibadun ba sai aka ce abudun Allahumma la mani alima ataita ya Allah babu wanda zai hana abin da ka bayar duk abin da Allah ya baka ba mai hanawa haka wala mu'tiya limama na abin da Allah ya hana ka ba me baka wala yanfa'u dhal jadd minkal jadd kuma kokarin mai kokari ba zai amfanar da kai ba fasara daya fasara na biyu wadatan mai wadata ba zai amfanar da shi da komai a ka ba fasara na biyu shi yafi inganta a wurin malaman hadisi kamar imamun nawawi rahimahullah cewa wala yanfa'u dhal jadd jadd wadatan mai wadata ba ta amfani da shi gaba ga Allah gobe kiyama abin da ke amfani da mutum mai ingantacciyar zuciya yau ma layin fa'umanin wala banun illa man atallaha bi kalbin salimin zuciya kadai ke da amfani gaba ga Allah gobe kiyama ko ma bayan zuciya babu abin da ke da amfani bi ma'ana hatta sauran ayyukanka sai an duba ingancin zuciya auna su in zuciyar na da inganci sai ya auna sauran in ba ta da inganci ba a ma kallon ayyukan sai a ce je ka gaba ɗaya kawai zuwa ga wuta Allah ya kare mu amma sharaɗin a auna mutum aiki sai zuciyarsa ta kai labari shi yasa Allah ya ce innama taqabbalu lahu minal muttaqin kuma takawa a zuciya take sai dai gabbai na tsabbaka abin da zuciyar ya itikadi da shi wannan hadisi ya cikin sahih muslim juz'i na farko hadisin 346 insha Allah ta'ala babi na 19 du'a us-sujud addu'a da ake yi a halin sujada kuma kaga an yi na ruku'i an yi na buɗe sallah kaddara yi isti'aza ka yi bismillah sannan ka zo ka yi fatiha ka yi sura an karantar da mu na ruku'i an karantar da mu na miƙe a ruku'i yin saurawa ne sai sujada saboda dalili daga ruku'i zuwa tafiya sujada bayan an kammala addu'o'in ruku'i da miƙewan babu wata addu'a inda akwai addu'a lokacin da kake tafiya da an karantar da kai to sai aka baka ka sarara gabanin ka je ƙasa kuma ka maimaita wani na'am subhana rabbiyal a'la subhana hadisi na 41 wannan kuma wanda ashabu sunan suka kawo gaba ɗaya abu dawuda tirmizi nisa'i ibnu majah allah ya gafarta musu shine subhana rabbiyal a'la tsarki ya tabbata ga rabbiya mahalicci na al'a'ala maɗaukaki al'azim a ruku'i kuma mai girma kun gane bambanci tsakanin ruku'i da sujada a ruku'i subhana rabbi azim a sujada subhana rabbi al’a’ala don haka akwai bambanci tsakanin ruku'i da sujada a wannan wurin me yasa a cikin ruku'i aka ce al'azim a cikin sujada aka ce al'a'ala na farko kalmar al'a'ala ta fi kaiwa makura wajen yabon Allah fiye ma da al'azim kalmar al'azim ma'arifa kada ya ka saka mai girma amma an ka ce al'a'ala shine a cikin maɗaukaka shi ne na ƙololuwa gaba ɗaya ɗaukaka don ya zo da siga ne na mubalaga don haka yabo ne na Allah malamai suka ce na al'a'ala ya fi na al'azim da ku haka ne me yasa aka yabi Allah cikin sujada fiye da cikin ruku'i suka ce saboda kaskantar da kai a cikin sujada ya fi na cikin ruku'i a ruku'i kawai haka ka yi amma a sujada gwiwarka sai ta je ƙasa duka biyu kan yatsunka sai sun tafi zuwa ga ƙasa hannayenka zuwa ga ƙasa goshinka na ƙasa hancinka na ƙasa dukka sai ka manna su da ƙasa suka ce babu wata gaba da ɗan adam ke kaskantar da kai gaba ga Allah kamar asjada to tun da kwa kaskantar da kai yayyawa a wurin to wanda ya fi kowa kaskantar da kai an fi tsammanin ya bi Allah fiye da kowa to yasa aka ce subhana rabbiyal a'ala aka yi yabon fiye da na ruku'i saboda kaskancin da kan ya kai iyaka ya cancanci ai haka malamai suka ce a duk gabban da ke jikin na adam da kake iya gani a zahiri kuma ake aiki da su wajen ibada babu inda dan adam yake gani da muhimmanci kamar goshinsa amma yanzu shi nan a ƙasa har ma a wajen malamai da suna ga a yi sujada a kan ƙasa ya fi a kan shimfiɗi saboda kaskantar da kan ya kai iyaka mafhum tayyib don haka wannan ma za a yi kafa uku insha Allah ta'ala hadisin Sheikh Muhammad Nasir Allah ya ji kansa ya inganta shi na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك اللهم allahumma وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي wannan mun karanta ta a baya ita kuma ana iya yin ta a ruku'i ana iya yin ta a sujada duka ita ta kaga ita two in one ne in kaga dama ka yi a ruku'i ka je sujada ma ka kara maimaita ta zaka ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli mafhum tayyib zaka zaka yi ta cikin ruku'i sannan ka koma ka maimaita ta cikin sujada mun yi bayanin ta babu kadan sai na maimaita subhanaka allahumma tsarki ya tabbata gare ka allahumma ya allah rabbana mahalicinmu wa bihamdika tare da godiya gare ka allahumma ghafirli allah gafarta mini hadisin bukhari da muslim yadda muka bayyana a karkashin addu'o'in ruku'i na'am سبوح قدوس سبوح قدوس رب الملائكة والروح رب الملائكة والروح أنا كارا الدعاء أربعين أكو أتشين أدو إن أكي أسجدا ذاك يتشا سبوح وأنا ما مفاديت أبايا أنا ينتع ركوي أنا أتشين سجدا سبوح قدوس rabbul mala'ikati wa ruh subuhun wanda ya cancanci a nisantar da shi daga dukkan aibi babba ko karami quddusun wanda ya cancanci a tsarkake shi daga dukkan dauda ko najasa ko shirka rabbul mala'ikati mahalicin mala'iku wa ruhu da mala'ika jibril wannan hadisi mun yi bayanin sa a baya cewa hadisi ne na muslim Allah ya gafarta masa waɗannan addu'o'i duka biyun na ana iya a ruku'i ko a cikin sujada kuma kamar yadda na faɗa a cikin ruku'i mafi kankanta uku ne a sujada ma haka ne za ka yi uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya son samu in za ka iya kiyaye kirgen an fi bukatan witiri saboda inna allaha witirun yuhibbul witira da haka an fi bukatan yin witiri fiye da shafa'i insha allah ta'ala na'am allahumma laka sajattu bika amantu. wa bika amantu. وبك آمنت ولك أسلمت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه سجد وجهي للذي خلقه وصوره وصوره وشق سمعه وبصره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله أحسن الخالقين الدعاء أربعين دهولة تكين سجدا أنا تأ اللهم لك سجدت يا الله غريك نيس سجدا kaga a can a bayan ce Allahumma laka raka'atu anan kuma laka sajattu gare ka nayi sujada wa bika amantu da kai Allah nayi imani wa laka aslamtu zuwa gare ka na miƙa wuya sajada wajihi bi ma'ana wajihiya fiskata ta yi sujada lillazi khalaqahu ga wanda ya halicci fiska din wa sawwarahu ya surantar da fiska din bisa ga tsari mai kyau wa shaqqa sam'ahu ya tsaga na'urar ji wato kunne wa basarahu ya kuma tsaga ya sa na'urar gani tabarakallahu ahsanul khaliqina lalle tsarki ya tabbata ga Allah tare da albarka da yawa mafi inganci mafi kyan masu halittu bi ma'ana in wannan iya kera wani abu a duniya to lalle Allah shine ahsanul khaliqina babu wani abu wanda zai abin da Allah yayi Allah yayi mutum ɗan adam sai dai mutum mutum yanzu kuma a nan masu ya aiki da icen da Allah yayi ko ya gina da ƙasar da Allah ya halitta ko ya aiki da ƙarfen da Allah ya halicce shi don haka Allah ya cancanci zama ahsanul khaliqina wannan hadisi shi ma yana cikin muslim juzu'i na farko hadisi na 534 insha Allah ta'ala sai addu'a ta 45 insha Allah cikin addu'o'in sujada subhana dhil jabarut subahana vilja barut. wal malakut. wal malakut. walkibirya iwal agoma. walkibirya iwal agoma. ana wannan mamun baya cikin addu'i rukui ana yin ta a rukui ana yi a cikin sujada wannan duk muki a yi an yi tarayya tsakanin rukui da sujada dan adam kawai sai dai zabi wanda ya bukata ya gabatar a lokacin da yake bukata buƙata subahana vilja barut tsarki ya tabbata ga. ma'aboci jabarud wato mai dole mun fassara wal malakut ma'aboci mulki wal kibriya wanda yake da kasaita na girma wal azama wanda kuma yake da girma na zati hadithin ya cikin abu dawud da kuma ahmad bin hanbal sheikh muhammad nasir allah ya gafarta masa ya inganta cikin sahih abi dawud juzayin farko hadithi 166 insha Allah ta'ala na'am addu'a na 46 اللهم اغفر لي ذنبي كله اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله دقه وجله وأوله وآخره وأوله وآخره وعلانيته وسره وعلانيته وسره ana kara da Allahumma gafir li zambi kulla ya Allah ha gafarta min zunubaina gaba ɗayansu ya Allah dukkahu ‘yan ƙananan wajillahu da manyan ƙananan zunubai da manya duk dan adam kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabuna duk dan adam mai kuskure ne mafi alkali shine mai tuba wa awwalahu da farkon zunubaina wa akhirahu da karshe wa alaniyatahu da zunuban da suka bayyana wa sirrahu da wanda suka buya ya Allah duk ina mika kokon bara ina roƙo ka gafarta mini wannan iya cikin juzuyin farko hadisin 350 insha allahu ta'ala wannan addu'a ita ma ana ya cikin sujada ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya duk da yadda ya saba kamar yadda muka ambata a baya insha Allah ta'ala na'am sai addu'a ta ƙarshe a cikin addu'o'in sujada ta 47 insha Allah اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك أنا كاراد اللهم إني أعوذ يا الله ني إنا نيمان tsari biridaka da yaddarka min sakhatika daga fushinka ina aiki da yaddarka ina roƙonka don yardarka ka kare ni daga fushinka ka ji iya addu'a yadda da ita ake neman kariya daga fushi da ita ce kishiyarta wa bi mu'afatika min uqubatika ina kuma aiki da afuwarka da yafiyanka ina neman kariya daga uqubarka wato azabarka wa a'udhu bika minka ya Allah ina neman tsarinka ka tsare ni minka daga gare ka bi ma'ana ina nema Allah ka tsare ni daga abin da ke wajenka na azaba shine a'udhu bika minka ina roƙonka kai Allah ka kare ni daga abin da ke wurinka na wahala ko na azaba la uhsi sana'an alaik Allah ba zan iya kirge yabo a gare ka ba duk yabon da zan yi ba zan iya kididdige yabo gare ka ba an ta kai kama asnaita ala nafsika kamar yadda kai bi kanka ya Allah duk yabo da zan yi duk kokon bara da zan bi ka Allah ba zan iya yabon ka kamar yadda kai bi kanka ba ko akwai mai iyawa tunda ba zan iya yin yadda kai ba to ya Allah kawai na sallama abun gare ka duk yabon da kake so na maka shikenan na amince da shi mafhum tayyib insha Allah wannan hadisi yana cikin sahih muslim juzi na farko hadisin 352 insha Allah sai babi na 20 du'aul jilsati bayna sajadatayn wato du'aul jilsa bayna sajadatayn addu'a da ake yi tsakanin sujada guda biyu bayan ka sa goshi a ƙasa ka yi sujada idan ka miƙo ka dawo ka zauna nan ma ana ƙara addu'a sai ka da ka nutsu fiye yin halitta in ya zauna ya nutsu har sai kowane kashi ya koma inda yake hatta yarji a kullu azmin ila mawdu'ihi kowane kashi sai ya koma wajen sa ya daidaita in ya zauna zaman da zai zai addu'a gabanin kuma ya kara mai da goshinsa kasa dalilin ya jira na biyu yana addu'a da ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'i da mali ya kawo mana guda biyu insha Allah ta'ala rabbi firli. rabbi firli. rabbi firli. rabbi gfirli yana iya cewa rabbi gifirli rabbi gifirli ya mahalicci ka gafarta mini ya mahalicci na ka gafarta mini wannan addu'a na cikin sunan na imamu abu da sheikh muhammad nasir rahimahullah a ta hakikin sunan na ibnu maji da ya ce hadisi ne da yake sahihi a juz'i na farko da arba'in da takwas insha Allahu ta'ala don haka in ka dakana ka ce rabbi gifirli rabbi gifirli wannan ma mafi kankanta ne idan ka yi sama da haka zuwa biyar bakwai tara goma ko ɗari da ɗaya ka maimaita rabbi gifirli ba laifi ba ne daidai ne waɗannan addu'o'i suna da muhimmanci ina nasiha zuwa ga 'yan uwana almajirai da ke iya yin limanci a wani lokaci mu rika kokarin ganin muna ba wa mutane dama don a rika tsabbaka wannan akwai sallar da zaka iya bi ba za ma ka iya rabin addu'a ba za ka ga an bar wannan gaba din ka je gaba ba ka rabi ba an bari sai ka rasa ya za ka yi ga tilawan addu'a ta sha kana so ka more ka mika kokon bara ka kwashi lada kuma an hana ka so da ka ita sallan nan duk gaggawan mutum bayi da abin da zai da ta fita ba wani abin da dan adam zai je in ya gama sai da ya fita so da ka a tsaya a yi ta yadda ya dace shi ne imanin musamman irin waɗannan gabbai ana da gaggawa wajen ruku'i da kuma miƙiya bayan ruku'i ba a daɗe sai a tafi haka in an yi sujada ba a daɗe haka tsakanin sujada biyu ba a daɗewa ba kowa za ka yi samu ka bi sallah kai waɗannan addu'o'i a nutsa ka gama ba sai a rika iya kokari limamai kun jigo eh an jigo ce ce an yi insha Allah a rika kyautatawa rabbi gifirli rabbi gifirli ya Allah ka gafarta mini ya Allah ka gafarta mini wannan hadisi ingantacce ne ko ka faɗa sau biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara ko goma sun samu shi ma witiri aka fi so amma dai a nan wurin ya fi maimaita yin kafa biyu idan ya tashi in zai takaita rabbi gifirli rabbi gifirli to mafi kankanta duk gaggawa ka faɗi wannan ƙwaya biyu gabanin ka wuce duk gaggawa da kake na'am sai addu'a ta biyu ta ƙarshe a tsakanin sujada din insha Allah اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وارحمني واهدني واهدني واجبرني واجبرني وعافني وعافني وارزقني وارزقني وارفعني وارفعني wannan hadisi shi ma ibnu majah rahimahullah kawo sheikh muhammad nasir taqiqi da ya kawo shi a juzi na farko hadisi na 148 cewa hadisi ne ingantacce sannan ashabu sunan sun kawo banda imamun nisa'i wato abu dawuda turmizi ibnu maja duk sun kawo hadisi da ka iya ce allahumma gafirli ya allah ka gafarta mini warhamni ya allah ka min rahama wahadini ya allah ka shirye ni wajiburni ya allah ka mun ijibari me ijibari mun basara a baya <laughs> eh dole muka basara anan ko me wajibirni ka tilasta da me a ka'ida jabara shine tilasta amma malaman hadisi suka ce a hadisi a nan wurin a jabara ba tilasta ba ne shine ka wadata ne wadata kuma asalin wadata a musulunci ita ce wadatar zuci innal ghina nafs babu wadata a duniya ta kai wadatar zuci duk wanda ya fi ka kudi ya fi bukatan kudi wani idan ka gaya neman kudi sai ka rasa na da kai kudin tun ba a haife ka ba yake nema kuma ya tara ya zauna ya ci bai samu ba har ya mutu kuma ba zai ci ba musamman a yanzu irin Najeriya da corruption yayi yawa idan ka ga yadda ake barna wani lokaci ake satan dukiya wallahi al'adun sai ka ɗauka mutane ba su amince akwai ran tashin kiyama ba sai yan kaɗan da Allah ya kare bifo ka ga mutum ɗaya da Allah ya kare sai ka ga tara zuwa goma na banza mutum da ba damuwarsa ne wai halal ko haram ba a zai samu eh kenan zai abin da yake so to annabi yakan roki Allah ya wadata shi amma ba arziki ne wadatan zuci kana'a idan mutum ya samu ya fi komai don annabi ya ce ba abin da ke kosan dan adam a duniya sai kasa in dai ba kasa ba abin da zai koshe shi babu abin da zai koshe shi in ko ba haka ba da wasu mutane a kasan nan wasu tsofin shugabanni bai dace ga suna neman mulki ba amma za a ga mutum ya yi mulkin har ya gaji in ya gama kuma sai zake nemo wata kujera zai tafi mulki wani ya yi ya rasa yadda zai ya gama tenuwan sai buga can ba yadda zai a buga can ba yadda mutum zai yi sai ya ga mutum bayan ya gama kuma zai dai nemi na ƙasa me dalili wai nemi kuɗi kuma wanda ya tarin bai zauna ya ci ba kuma har ya mutu ba zai ci ba kuma zai je gaba ga Allah ya bayani a filin kiyama to shi sa asali wadata shine kana'a duk abin da Allah yake baka in dai ka takura kanka ka dauka ya ishe ka sai Allah ya wadatar da kai matukar nema kake ba mutuwan zuciya bane ne in kwa buri ne to ba zai ishe ka ba in aka baka duk arzikin najeriya ba zai ishe ka ba saboda waɗanda suka fi kowa kuɗi sun fi kuma mafiya yawan mutane neman kuɗin Allah shi samu wanye lafiya don haka ya Allah ka azurta ni to ka wadata ni zance ba azurtawa ba wa ne kuma ya Allah ka mini afuwa ne ya Allah ka azurta ni wa ne ya Allah ka bani lafiya warzuquni ya Allah ka azurta ni warfa'ani ya Allah ka ɗaukaka ni annabi da kansa kan roki Allah ya ɗaukaka shi ita ɗaukaka ba waye mutum bane ta wane ne ta Allah ne idan kai addu'a Allah ya ɗaukaka ka ba laifi bane amma kuma kada ka waye gari baka samu ɗauka ba da kanka kace kai madaukaki ne wannan kuma shine girman kai babu abin da ya kai mutum ya hau kujerar ɗaukaka ko bai kai din ba shi yasa idan mutum son girma ya kama shi to ya shiga uku duk abin da yake yana ga bai yi ba burinsa kawai a ce ya girma ya kai kaza kaza wannan kuma halaka ne babban ɗaukaka shine cikin biyayya zuwa ga Allah Allah ya saka cikin salihan bayi ku ne a sabiquna al a sahun farko na salihan bayin Allah ku ne wanda Allah ya so Allah yakan ɗaukaka shi wanda Allah ya ƙi Allah yana mai yana kunyata shi da haka wannan ka'ida ɗaukaka ta Allah ce idan Allah ya ɗaukaka ka to gode masa kar ka tsaya ka butulce in ka tsaya butulcewa kuma shikenan sai Allah ya walakantar da mutum Allah ya kare mu daga walakanci so haka wannan shine ka'ida ɗaukaka dukkaninta ta Allah ne fa innal izzata lillahi jami'an dukkan ɗaukaka ta Allah ne idan Allah ya ɗaukaka ka sai ka kaskantar da kanka sai ya ƙara ma ɗaukaka da shi yasa shugabanni da suka fi kowa kaskantar da kai za ga sun fi kowa farin jini da kuma karbuwa a wajen jama'a wanda suka fi kowa girman kai Allah fi kunyatar da su su haka idan Allah ya ɗauka kaka da ilimi ne a a ilimin addini a ilimin zamani a a kujerar mulki ne a a dukiya ne kowanne ne bayan ya dauka kaka san yi to kaskantar da kanka sai kara ma ɗaukaka kai ka ɗauka ba kowa bane annabi domin matsayin sa ɗaukaki amma yakan hau jaki yayi yawo wata ran ya haura umi wata ran ya hau doki yau ya hau mai tsada gobe hau mai araha jibi ya saka riga mai tsada gafi saka mai araha me dalili idan cewa rayuwar kowane irin hali za a iya tabbata a cikinta kuma za a iya gode wa Allah a ciki in kana cikin wadata ko yalwa ka rika kwatanta abu na kaskanci da na kuncin rayuwa saboda wata ran zaka yi dawowa wurin haka kawai kana da bora sai a ganka da keke kana tsammanin wata ran za a zo a hau keken dan Allah yake hukunci kwado wai ya juya ji shi a ruwan zafi to nan shi ne ba fata kake ba amma dai lalle a matsayinka na mai imani ka san komai na iya faruwa gare ka mafhum طيب نعم دعاء سجود التلاوة دعاء سجود التلاوة الدعاء da ake yi a lokacin tilawa me ake nufi da tilawa tilawan qur'ani idan mutum yana karanta qur'ani akwai addu'o'i da ake yin an zo wuraren sujada insha Allah ta'ala ana yin addu'o'i ɗayan biyun nan muna kuma karatu a masjidil qur'an ne ko don haka duk ɗaliban qur'ani wanda bai haddace ba sai ya haddace kuma kowa ma sai ya haddace akalla kwaya da in mutum zai haddace duka biyu kuma wannan shi yafi dacewa na'am addu'a ta hamsin sajada wajhiya lillazi khalaqahu فجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين idan mutum ya karanta ayar sujada kamar da hadisin ya ga cikin sunan na imamu tirmidhi rahimahullah da musnad na imamu ahmad da imamu hakim wanda imamu zahabi Allah ya gafarta masa ya inganta hadisi din in mutum yana karanta qur'ani ya zo wajen sujada sai ya sa goshinsa sa ƙasa sai ya ce sajada wajhi lillazi khalaqahu goshina fiskata ta yi sujada ga wanda ya halicce ta wa shaqqa sam'ahu ya tsaga jin jina wa basarahu ya tsaga ganina bi haulihi da dabararsa wa quwwatihi da sa allahu ahsanul khaliqina yabo ɗaukaka da albarka duka sun tabbata ga Allah wanda yake mafi kyan masu iya halitta wato mafi iya halittan masu halitta wanda ita ce addu'a da ake karantawa in an iso wuraren sujada duk inda mutum ya karanta qur'ani ya zo a cikin sujada musamman ƙur'ani bugun madina da kuma sauran buhu da ke kama da shi ana saka alaman wani abu kamar minaret na masallaci a gaban ayar da ake sujada bifo a saka namban ayan sai a dan wani abu haka mai kama da minaret haka ɗan sai a saka a gefe a ƙor'anin sai a rubuta a sajada wato sai a nuna maka alama a daidai muhallin da ya za zaka jira sai a ja wani layi a kan wurin dogon layi haka a wani bugu a ja ko baki a wani wuri a ja ko ja ko wani kala mai kama da haka wuraren muna masallacin qur'ani bari mu dan ko jarba wuraren su na ne a qur'ani sha nawa dan uwa yace sha biyar ustaz ba sha biyar a fahimtar malamai na biyu shine sha biyar a fahimta na farko sha hudu ne a wanda yake ga sha hudu ne ibnu hazmi rahimahullah cikin almuhalla shi ya ce sha hudu ne saboda akwai sura ɗaya mai guda biyu sai ce ɗaya ake ɗauka ba a ɗaukan na biyu sai irga akan sha hudu ne dalilin wannan sai zama sha hudu amma fahimtar malamai irin ibnu qudama malamin shekul islam cikin almuhuni da sauran malamai suna ga guda goma sha biyar ne bayan nan ka'idan sujada din za ka iya yi ko da babu alwala amma ibn qudama fahimta sa cikin almuguni anan kuma yace dole sai da alwala kuma dole sai an fuskanci alqibla har yace ba mu san la na'lamu khilafan fi zalika ba mu san sabani akan haka ba amma qauli rajihi da fi tabbata gaskiya ko babu alwala na iya yi kuma ko ba fuskantar alkibla aka ba za a iya yi amma wanda ya fuskanci alkibla ya fi dacewa da falala haka wanda ya da alwala kuma ya fi dacewa da falala fiye da wanda bai da alwala wannan fatawa ita ce raji har fatawa ta ce ko ba alwala za ka iya yi kuma ko da wani bangare ba alƙibla ba ne kuma ko da sutura da ke jikinka bai rufe dukkan jiki ba za ka iya yi wannan ita ce fatawa ta shekul islam rahimahullah cikin majmu'ul fatawa ita ce fatawa ta shek bin bas rahimahullah cikin majmu'ul fatawa nasa juz'i na goma sha ɗaya ita ce fatawa ta shek muhammad salal usaimi rahimahullah cikin littafin sana a sharhul mumti ala zadul ne ita ce kuma fatawa ta shek nasiru sa'adi malamin sa rahimahullahu ta'ala duka waɗannan malamai sun yi tarayya kan ko babu alwala za a iya yi amma ga wanda yake da alwala yake karanta qur'ani wannan iya da kyau saboda girmama qur'ani ne kuma ya cancanci a girmama shi amma ba wajibi ba ne wanda ya juya ya fuskanci alƙibla ya yi kyau haka sosai saboda alƙibla din ba inda ya kai ta daraja amma aka yi wani wuri ba alƙibla ba laifi ne amma wanda ya alƙibla din ya fi dacewa da ikon Allah wuraren guda goma sha biyar akwai mai iya irga mun surori sha biyar din wannan zai bata mana lokacin na ga mu ce kawai ko ko a tsaya dan a irga a irga surorin ko a wuce ko ko rabu biyu a ran mawane kaza ba irga ko a wajen surorin eh bismillah irga mana su muji ko za su zo ka fara daga sama a araf biyu uku hudu biyar kai karasa daga inda ya tsaya a kan akan biyar go akwai hajji guda biyu bakwai takwas tara goma ka tsallake ɗaya kai ma ina ga an yi tsallake yawa to sha ɗaya ka dawo shikenan ka dawo da nasa wanda ya tsallake ɗaya a ya kira na'am na'am eh ina ga sun zo arama ba laifi ka ɗauko mana ayyukan kai to <laughs> ɗauko ka fara da araf ɗin training ne ba laifi karatu ne shi ma ka ɗauko aya ta ƙarshe a cikin araf innal ladina inda rabbika innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun jazakumullahu khaira sai kuma cikin ra'adi din walillahi yasjudu man fis samawati walillahi yasjudu man في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال سيكون دا إيكم الله كما تاقبا تكن نهالينكم ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ذاك آية دي قبل كافن آية سجدة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون يخافون ربهم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 kuna kirga bana ji an samu guda hudu in sha ta'ala sai kuma na cikin maryam ula'ikan ladina na mallahu alaihi minan nabiyina ula'ikan ladina an amallahu alaihi minan nabiyina min zurriyati adama hmm. wa min man hamalna ma'anuh wa مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا an samu na biyar kenan cikin isra ko a cikin maryam sai na shida da na bakwai suna cikin suratul hajji ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والشجر والدواب وكثير من الناس الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء dan gari a ƙur'ani kenan ɗauko ta biyu a cikin hajjin ta bakwai kenan يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون dan يا akuran ya dauko ta takwas فرقان furkan kenan وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا jazakumullahu khairan an samu na furqan ya zama nawa kenan ya zama na takwas saura na tara ina kenan shine sai a shiga kuma cikin suratul naml da ikon Allah wajadtuha hawa qauma ko kuma ka je ka kan ayar kawai Allah tasjudu lillahi alladhi Allah tasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfu ويعلم ما ma وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أنا رئيس جدا من mun samu tara sai na gaba cikin suratul sajada kenan ko shine na goma inna ma yu'minu bi ayatina ladina إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون موسى منوى سيشهد cikin suratul sad قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا أنا ضعيف جدا من سامنا وكينا شاد يا سيكم أنا قوم شابي وآرم ما تكون فصلت ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر م. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون من سامنا شاء أكو cikin suratul najmi aya ta karshe kenan wasjudu lillahi wa'budu mun samu nawa mun samu sha uku sai na sha hudu insha وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سي تكر سورة الألق آية تكر شاء ألق ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب أرم ما كامنا قوم شابير يا كامنا نكا قوم شابير أيا تنشنشي يا بوكو Allah ya sa Qur'ani ya zama hujja gare ka ba hujja a kanka ba dan mu gaba da wadannan su ne guda goma sha biyar da in an zo kana karanta kwani in ka zo kan sai ka tsaya ka sa goshinka a ƙasa ka ce sajada wajihi lillazi khalaqahu وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين أرما تنتهي بوكو sai addu'a ta hamsin da ɗaya ta biyu a babin da ake karanta ko kai wannan ko kai ta biyu insha Allah اللهم اكتب لي بها عندك أجرا اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود wannan hadisi imamu tirmizi da hakim Allah ya gafarta musu sun kawo imamu zahabi ya inganta shi cewa za ka ce Allahumma maktub li biha indaka ajran ya Allah da wannan sa goshi da na ya kasa ina karanta Qur'ani na sujada ina so ka rubuta min lada aurenka wa ba anni biha wizran wa ba ka kankare min kurakurina da wannan sujada waje alhali indaka zuhuran ka sanya min sujadan ta zama zukuran wato wani tanadi wani taska ne a ka gobe kiyama da zan samu wa taqabbal hamin ni ka karbi wannan sujada ga gare ni kama taqabbalta ha kamar da ka karba min abdika daga wurin bawanka Dawud Dawud alaihi salam cikin suratul sa'at ayan an karba ga ayat da aran ma karanta mana wa zanna Dawud ana fara fasaga wa kharra raki'an wa anab sudaka kama taqabbalta min abdika Dawud alaihi salam so da ka ɗaya daga cikin waɗannan addu'o'i guda biyu ana karanta a lokacin da aka saka goshi a ƙasa insha Allah ta'ala sai babi na biyu shine a tashahud magana akan tahiya tahiya ma daga cikin azkar don daman ba aya bace a Qur'ani ambato ne ga Allah yabo ne ga Allah da kuma mika ƙoƙon bara zuwa gare shi an kira ta da sunan at tashahud wato tahiya saboda a cikinta dukkaninta tun daga farko kambama Allah ake ana kambama shi da aka zo wajen miƙa ƙoƙon bara aka yi a ƙarshe sai aka zo kuma aka miƙa wa Allah tabbatar da cewa shi ɗaya ne annabin da ya turo an amince da shi so kula ga wannan a duk cikin sakon ba abun da ya kai cewa ashhadu Allah ilaha illallah kula ga wannan zaka ji sunanta at-tashahhud saboda ka shaida Allah shi ɗaya ne at-tashahhud bi ma'ana shaidawa da kadaituwan Allah da kuma annabci da manzancin annabi manzo Muhammad tsira da mijin tabbata a gare shi na'am التحيات لله التحيات لله والصلوات والطيبات والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التهيات لله كلمة تهية أصلي شيني جيسوا شيني أصل ما أنا تهيا أما أولا ولما لم يسكت شيني ميكا ويا إن كذو كان قيدا متن أي كان ميكا miƙa masa wuya ne so da ba a fasara a shari'a ce gaisuwa sai dai a ce daɗa ɗan miƙa wuya sun tabbata ga Allah ka miƙa zuwa ga kaɗaituwarsa ka yi sallah zakka azumi ka yi kaza kaza duka don kai ka bi umarni ga Allah wasalawat da kuma salloli a zahar la'asar magariba isha asuba har da sallolin nafila wa tayyibat da kuma dukkan daɗaɗan maganganu sune a tayyibat ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u don haka a tayyibar sune daɗaɗan kalmomi waɗannan azkar da muke karanta duk sun shiga ciki waɗannan duk sai aka kira su ana tabbatarwa duka lillahi ne na farkon attahiyat miƙa wuya ga Allah salloli ga Allah kalma duk mai daɗi ga Allah ne sai aka ce assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi da rahamar Allah da albarkarsa mafhum tayyib ah, na san anan yawanci akwai kace na ce shin a sallah za a ce assalamu alaika ne ko za a ce assalamu ala nabi akwai wanda suke ga za a ce assalamu alaika bisa ga fahimtar Umar bin Al-Khattab Allah ya kara masa yadda har bayan rasuwar manzon Allah ya kan hawo mimbar yana karanta da tahiya yana khutba ma na juma'a sai ya ce assalamu alaika ayyuhan nabi su suna ga za a ce assalamu alaika ne daga cikin su akwai irin Alu Bassam yana da wannan fahimta cewa za a iya fadan haka shek Ali Bassam abokin karatun Ibn usaymin ne rahimahullah sannan Ibn usaymin rahimahullah shi ma yana da wannan fahimta akwai bangare na biyu suna ga za a ce assalamu ala nabi ne wanda a wurin mafiya yawan malaman da suka yi ta tabbu na matsalan sosai sun fi ganin magana na biyu na ce assalamu ala nabi ya fi karfi me dalili suka ce dalili abdullahi bin masud radiyallahu anhu ya ce wanda suka ruwaito tahiyya saboda tahiyya akwai riwaya kala kala akwai tahiyya ta aisha akwai ta umar akwai ta ibn masud da makamantansu to shi da ya zo ya ce muna cewa assalamu alaika war rasul baina zaharanaina annabi yana gaba gare mu ne sai muna cewa assalamu alaika ya ce falamma da lokacin da aka ɗauki rayuwarsa sai muna cewa assalamu alannabi. aminci ya tabbata ga annabi amma lokacin da muke cewa assalamu alaika gashi gaba gare mu yana sai muke assalamu alaika amma da ya bar duniya ibn mas'ud Allah ya kara masa ya dace sai muna cewa assalamu alannabi. bayan nan na biyu akwai matar fiyayyen halitta Aisha radiyallahu anha an ji bayan wafatin fiyayyen halitta tana karantar da tahiyya a cikin karantar da take sai tana cewa assalamu ala nabi aka tambaye ta me yasa kike haka tace haka za ullimna wa haka za nu'allim haka aka karantar da mu mu ma haka muke karantarwa in yana raye mu ci assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh in ya rasu mu ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatu muna ce assalamu alaika wa huwa baina zahara ne daga shi gaba gare mu amma da yaba duniya sai mu ce assalamu ala nabi don ka ce assalamu alaika sai kan fasin ne to yana gaba gare ka amma lokacin da bai nan sai ka ce assalamu ala nabi ya zama third person so da wannan malamai da dama suke gani irin Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah su Salim Eid al-Hilali su Ali Hassan Ali Abdul habib su Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini su abu muhammad abdulmakasud rahimahumallahu ta'ala wa hafizahumallahu ta'ala su suna ga a ce assalamu ala nabi ne yanzu ana tahiya sai a ce attahiyatu lillah wa salawat wa tayyibat assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashadu an la illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mafhum tayyib don haka assalamu ala nabi wa rahmatullah da rahamar Allah wa barakatuhu da albarkarsa assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a kanmu mu suwa mu da muke sallah a nan ko mu da muke tare wa'ala ibadillahi salihin da kuma akan dukkan bayan Allah salihai a ko'ina suke a raye ko kuma sun riga mu gidan gaskiya ashadu ina shaidawa Allah ilaha illallah babu abin da ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah wa ashhadu ina shaidawa anna Muhammad lalle Muhammad abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa ne wannan hadisi iya Bukhari tare da fatihi juz'i na farko hadisi na goma a sha uku yana muslim juz'i na farko hadisi ɗari uku da ɗaya ibnu hajar rahimahullah cikin fatihul bari shi ma da ya zo ya rinjayar da za a ce assalamu alan nabi ne shi ma abin da ya rinjayar kenan cikin fatul bari ga ɗaliban ilimi sa iya duba waɗannan takardu za su samu ƙarin bayani a ciki insha Allah ta'ala na'am الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد bayan an kammala tahiya abin da ake yi kuma sai ayi addu'a ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi kana tahiya kuma sai ka shiga cikin salati nayi bayanin falalan yi masa salati a baya salati mafi inganci shine salatin ibrahimiyya a duk duniya babu salati da ya tabbata daga bakin fiyayyen halitta aka turo mar sako sahabbai suka karba suka ake da shi kamar salatin ibrahimiyya shine abin da ya tabbata a sunna akwai wasu salati wanda ibnu al-qayyim rahimahullah ya kawo cikin jala'ul afham fi fadl salati wa salami ala khairil anam wanda ba na ibrahimiyya bane mafiya yawa malaman hadisi sun da'afa su wallahu ta'ala alam na'am اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن innaka hamidun majid innaka hamidun majid wannan hadisi shima yana cikin bukhari tare da fatihul bari jizi na shida hadisin yan ɗari hudu da takwas salati bayan an gama tahiyya duk ma salatin da zaka yi inda annabi zaka yi wannan shi yafi inganci ko a sallah ne ko a wajen sallah cewa allahumma salli ala muhammad ya allah kai tsira ga muhammad wa ala ali muhammad da iyalan muhammad suwa iyalansa magana mafi inganci matansa ‘ya'yansa da dukkan banu hashim da banu mutallaf wannan duk wanda ke cikin wannan zuriya din musulmi ya shiga cikin iyalan muhammad wannan shine abin da ya fi tabbata za ka dukkan matansa iyalansa ne inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum rijsa ahlal albayti wa yutahhirakum tatheera akan matansa aka saukar da ayar ma gaba ɗayan wa dhukurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma mafhum tayyib da kama sallaita ala ibrahim kamar yadda kai tsira ga ibrahim wa ala ali ibrahim da kuma iyalan ibrahim da muhammad da ibrahim alaihi alaihi assalam wa falala annabin mu yafi amma zaka ce kamar da kai ibrahim malamai suka ce me dalili suka ce saboda kawai ibrahim ya riga shi ne kuma shi ma zuriyar ibrahim ne ko ka fi babanka ka girme ka fi babanka matsayi ko ilimi a ce still kai dani ne wannan shine maganar annabin mu ya fi shi matsayi amma har a yanzu sa ne don inna Allah hasafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamina aka ce yana cikin iyalan ibrahim din dama in ka bi isnadinsa iya da alaka da isma'il isma'il kuma daga wane ne daga ibrahim ne tun daga idan ka fara dauka tun daga babansa zuwa ga banu hashim zuwa ga kinana har zuwa ga isma'il har zuwa ga ibrahim zaka zuriyar ɗaya ce musa alayhi salam kuma yana bin bangaren ishaq yaqub shi ma har zuwa karshe a nan yake to zaka shi ma dan uwansa ne wataƙila kai ma an kai sa aka bi aka bi aka bi ku haɗu in mutum bai sa ba kuma a kai shi gidan abu jahal <laughs> don haka shi za ka ce kama wa ala ali ibrahim innaka lalle kai hamidun wanda ka cancanci a maka godiya ne da yabo ma ma'ana majidun na na wato madaukaki da yake da wadatan da ba ta karewa Allahumma barik ala Muhammad Allah kai albarka ga Muhammad wa ala ali Muhammad da iyalan Muhammad kama barakta ala ibrahima kama yadda kai albarka ga ibrahim wa ali ibrahima da iyalan ibrahim innaka lalle kai hamidun ka godiya majidun sannan kana da ɗaukaka da wadata da bata karewa kuma ka cancanci yabo na'am اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إب... على آل إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم innaka hamidun majid innaka hamidun majid wannan yana cikin bukhari tare da fathul bari jizi na shida hadithi na ɗari hudu da bakwai iya cikin muslim jizi na farko hadithi na ɗari uku da shida allahumma salli ala muhammad ya allah kai tsira ga muhammad wa ala azwajihi da matansa wa zurriyati da 'ya'yansa matansa da 'ya'yansa su ne mai alu muhammad din kaga anan wannan iya fassara wancan kenan saboda ka ba da dama kai maganan iyalan annabi ka kori matansa da 'ya'yansa ciki duk yadda kai suna ciki kama sallaita ala ibrahim kamar yadda kai ainihin tsira ala ali ibrahim ga iyalan ibrahim wa barik ala muhammad ka sanya albarka ga muhammad wa ala azwajihi haka zuwa ga iyalansa matansa wa zuriyati da zuriyarsa yaya kama barakta ala ali ibrahima kamar da kai albarka ga iyalan ibrahima innaka lalle kai hamidun ka cancanci yabo majidun kana da ɗaukaka da kyauta da bata karewa wannan yana cikin bukhari tare da fati kamar yadda na ambata insha Allah ta'ala sai babi ɗaya daga cikin waɗannan salati guda biyu a koda yaushe zamu iya daukan kwaya ɗaya mu karanta a koda yaushe insha Allah ta'ala idan muka yi a lokacin salati yayi tahiya siga kala kala ne in ka haddace shi ma ana at yau kai tahiyan Aisha gobe kai na Ibn Mas'ud jibi kai na Umar bin Khattab da makamantan su radiyallahu anhum in salati ne aka zaka yi daukan kowanne kai babi na 24 الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام الدعاء da ake yi bayan an yi tahiyya gabanin me gabanin ayi sallama a sallah akwai addu'a da ake yi bayan kayi tahiyya kayi salati sannan kuma za ka yi addu'a akwai sigar addu'o'i da ake karantawa addu'o'in suna da yawa matuka da gaske wanda akalla a littafin nan malam ya kawo kusan akalla zan iya cewa guda goma na bayan tahiya in ka haddace duka in ka karanta duka ba laifi ba ne in ka haddace ɗaya biyu ka karanta ba laifi ba ne in ka haddace duka yau ka yi wannan in an jima ka yi wannan an jima ka yi wannan duka ba laifi ba ne daidai ne a shari'a na'am allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min azabi jahannam ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال wannan hadisi yana bukhari juz'i na biyu hadisi na 102 yana muslim juz'i na farko hadisi na 412 wannan lafazin muslim ne bayan an gama salatin annabi a tahiyya sai a ce allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya allah ina neman tsarin ka daga azaban kabari wa min azabi jahannam da azabar jahannama wa min fitnatil mahaya wal mamat da kuma fitinar rayuwa da mutuwa wa min fitnatil masihid dajjal muna neman tsaron ka daga fitinar masihid dajjal saboda dalilin neman tsaron Allah daga fitinar dajjal yasa wasu malamai suna ga karanta wannan addu'a wajibi ne a sallah wasu malamai ba duka ba suna ga wajibi ne daga cikinsu akwai sheikh muhammad nasir rahimahullah shi ya ce babul wujub wujubul isti'aza min arba'in dole ne ka nemi tsaron Allah daga waɗannan ababe guda hudun kana sallah yace dole ne ba kuma wannan magana da kai faɗa ba akwai ɗalibin sahabi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu mai suna Tawus yace wata rana ya zo yayi sallan isha da ya koma sai da ɗansa ya je yayi sallah da ya koma sai Tawus ya tambaye shi yace da kai tahiya ka ka nemi tsaron Allah daga waɗannan ababe guda hudu wannan addu'a kenan sai yace a sai yace je ka sake sallar ka ba ta yi ba tilasta shi ya san da yaje sake sallah saboda yayi sallah bai karanta wannan addu'a ba cikin ta da wannan Sheikh Muhammad Nasir wani cewa wajibi ne a karanta ta dan safa fa Talibi ibn Abbas sai ya sake sallar shi sallar ba ta ba sai ka sake ta Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr neman tsarin Allah daga azaban kabari alkabar shine alhaya ba'da al rayuwar da ake bayan an mutu ko mutum yana ƙasa ko zaki ya cinye ko wuta ta kona duk dai inda yake yana nan to yana cikin alkabaru ne ba sai ya shiga rami ba na farko kenan na biyu wa azabi jahannam motar jahannama tana nan hujja akwai rayuwa bayan an mutu ba je lahira ba shine wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun ko kuma annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala tarawna ashadda al'azab ba a je lahira ba shi zaka ce wa yawmal qiyama ranar kiyama za kai su wuta amma a yanzu fa annaru yuraduna alaiha ashe suna barzak kenan shine alkabur sai na biyu wa min azabi jahannam ga nan wa ibadur rahman a ciki suna addu'a rabbana surif anna azaba jahannam wa min fitnatil mahaya wal mamat akwai fitnar kuma rayuwa da mutuwa wattaqu fitnatan la tusibanna lillazina zalamu minkum khassa wa alamu anna allaha shadidul iqab sannan wa min sharri fitnatil masihid dajjal muna neman tsari daga sharrin fitnar masihid dajjal ko a ce wa min sharri ko a ce wa min fitnatil masihid dajjal ya tabbata daga sharrin fitnar masihid dajjal ko kuma daga fitnar masihid dajjal an kira dajjal da almasih saboda kalmar masih daga masaha ne sharewa almasih ala wadani alfa'il ma'ana shine wanda aka share idonsa daya fasara da yake nan ido da yake da shi na dama baya gani na hagu ke gani fasara na biyu almasih wanda aka goge albarka a rayuwarsa fasara na uku almasih wanda aka goge gaskiya gare shi don ya zo ya ce shi annabi ne kuma ƙarya ne ana kiran isa alayhi salam da almasih mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul shi kuma abin da ke nufi da almasih shine wanda yake zuwa ya share karya bayan annabin mu ya wuce an zo an ce Allah uku ne suna ka zama almasih yana goge duk abin da yake na karya. ya tabbatar da annabtan annabi Muhammad tsira da aminci sun tabbata gare shi wannan addu'a ana karanta ta ana kuma iya karanta ta gaba da ita insha Allah ta'ala ina ga lokaci ya jago ko za a iya ƙara kwaya ɗaya sai a tsaya ƙara ƙwaya ɗaya a rama sai mu tsaya اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ana addu'a da Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ni ina neman tsarin ka daga azaban kabari wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal ina neman tsarin ka daga fitnar masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahaya wal mamat ina neman tsarin ka daga fitnar rayuwa da mutuwa Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ni ina neman tsarin ka minal ma'asam daga dukkan abin da ake dauki zunubi wal maghram da abin da yake maghram wato ayyukan ka na kare za su kare a biyan bashi gobe kiyama shine al muflis atadruna man al muflis al-muflis fina man la dirham lahu wala mata aga annabin Allah ya ce sabai kun san waye matsiyaci shine magaram nan suka ce matsiyaci shine wanda baya da dinare ko azurfa ko baya da kadara annabi ya ce a innal muflis min ummati matsiyaci al'ummata mai ya'ti yawmal qiyama shi zai zo gobe kiyama bi salatin da sallah wa zakatin da zakka wa hajjin da hajji wa ya'ti yazo wa qaddara ba hada ya da kiwa ne wa kazafa haza ya yi wa na kazafi wa shatama haza ya zagi wane wa akala mala haza ya ci dukiyar wane sai rika daukan ayyukansu a biya bashi a gama biyan ana biyan bashi jama'ar da ya cuta ba su kare ba ayyukan alkhairi ya kare sai a dauko zunuban su a dora mar sai a kora shi wuta to annabin Allah yana neman tsarin Allah daga wannan shine inda zaka aikin kware kuma ya kare a biyan bashi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za tsaya tsakiyan babin gobe insha Allah in muna raye gobe sai mu tashi a ciki insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa هذا هو ما عندي بالله التوفيق malam akwai wadda suka rubuto takardu daban-daban suna ma addu'a na fatan alheri daga cikin su akwai wadda ke cewa malam Allah ya biya ka da gidan aljanna a bisa ga karatun da kake gudanar mana da shi a wannan masallaci to addu'o'i na alkhairi Allah ya karba mun ni da ku gaba daya bukatu na alkhairi ya biya in akwai mai suna don Allah a habbaka Allahu alladhi ahbabtani fihi sai akwai masu neman addu'a daban-daban ni da ku duka da masu neman addu'an Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi gaba daya tare da sauran musulmai gaba daya malam ya ce kamar yadda ka yi bayani jiya ka ce mai kiran sallah za a kwaikwaye shi ne sai ce to mai tada ikama ba shi kuma yaya za a yi mai tada ikama <coughs> shi ma magana mafi inganci za a iya kwaikwayensa ka duba littafin tamamul minna fit ta'liqi ala fiqh sunna na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yace za a kwaikwayi mai tada ikama kamar yadda ake kwaikwayon mai kiran sallah insha Allah wallahu ta'ala ala shi mai tada ikama duk abin da ya faɗa kake faɗa babu canji shi daga farko har ƙarshe ɗaya ne na'am sai kuma wannan yake cewa malam idan mutum ya manta addu'an fita wato daga gida sai bayan ya yi nisa can sai ya tuna zai yi addu'an ne ko kuma ya fada a kansa eh, in zai yin babu laifi saboda an riga an karbi kuskure da mantuwan mu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ya ce ka haka an ka tuna sai ka yi kawai amma sai ya kokari a ga an nisanci yawan mantuwa din insha Allah wallahu ta'ala ala sai kuma wannan yake cewa mallam akwai addu'an da karanta shi ko idan da yana yi yana cewa ne subhanallahi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi amma ya ji ba a ce wa bihamdihi ba ina ingancin wa bihamdihi eh yadda karanta anan shine abin da yafi tabbata da insha Allah ta'ala sai ka kiyaye shi wannan shine wallahu ta'ala ala wannan yace assalamu alaikum sai ce ma ma'ana wa wafaqahu az-zahabi imamu zahabi wa faka to ya dace da wanda ya faɗi magana a mafi yawan kan ce zahabi ya dace da shi shine ya dace da hakim sai an kira hakim sai a kira zahabi so sai a ce wa faka zahabi ai wa faka yu alhakima zahabi ya dace da imamu hakim rahimahullah wannan shi wallahu ta'ala ala sai wannan take cewa ita da ta kwanaki biyar ne daidai to amma kasancewan tana fama da wato matsala a wajen aihuwa sai ake mata alluran family planning sai ya kasance yanzu al'adanta yana yi yankewa shine take tambayar malam ya za ta yi contraceptives suna da side effect ne da yawa shi yasa bai dace a riga aiki da su ba sai a wajen da ya zama dole kamar ya tabbata kina shan wahala akwai wanda ba su shan wahalan ganin daman su ne ba sa yadda su aihu ba sa so suna ga za su tsufa kuma ko ba su aihu ba za su tsufa ɗaya kenan na biyu idan ya tabbata kina da uzuri da ya sa ba laifi ki child spacing a shari'a bisa ga ko yanayin rashin lafiya bisa ga bincike na likita masanin addini kuma amintacce babu laifi a auna jinin ki a duba mai dace da ke saboda mafiya yawa in ba an samu wanda ya san abubuwan sosai ba zai sa mace ta ta bleeding wajen neman kiba kuma sai a samu rama tana bleeding kuma Allah ya kawo cikin to babu laifi a rika aunawa amma ka'ida duk abin da ya saba al'adar mace son samu su tabbata akan al'adar da shi ya fi dacewa duba littafin addima'u tabi'iyya lin nisa na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya ce ka'ida shine ki tabbata kan al'adar ki abin da ya canja sai dai zama ko rashin lafiya ko shaidan ki turo jini dan ya ruda ki wallahu ta'ala alam wannan ta ce shin malam mace za ta iya rabuwa da mijinta in ya hana ta neman ilimin addini kuma shi ba shi da ilimin da zai karantar da ita za ta iya rabuwa shi saboda neman ilimi wajibi ne zama a jahilci haramun ne ba a shiga aljanna sai an nemi ilimi so da babu sauki a kai in ya gagara akan neman ilimi ana iya rabuwa aure wannan ya tabbata kamar yadda shehu khalil ya faɗa wallahu ta'ala ala. sai ke cewa malam a karatun da ya ji an hana yin sallar nafila bayan sallar kafin sallar magariba wato da kuma bayan sallar la'asar to gashi zai shigo masallaci an ce sallah raka'a biyu yaya zai yi eh hadisin da ya yace ayin sallah raka biyu sunan tahiyatul masjid in ka shigo da za ka zauna da sharadin ka zauna sai kai nafila raka biyu gabanin ka zauna hadisin yana bukhari da muslim za idza dakhala bikumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atayn yawwa da yake nan kuma hanawa bayan la'asar nan zuwa magariban nan din ma ga wanda yake zauna masallaci yan rana ta faɗi bayan ya tafi masjid zai iya miƙiya ya nafila saboda hadithin sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib thumma qala liman sha'a ku yi gaban nafila gaban magariba ku yi nafila gaban magariba a nan uku sai ce ga wanda ya so karahiyatan ta yattakhidha an-nasu sunnata kula ga wannan ko da a wannan hali ya halatta in ra ta fada zakai amma shiga masallaci ga duk wanda ya shiga awa hudu matukar masallaci shiga da alwala son samu yayi nafila raka'a biyu a matsayin gaisuwar masallaci wannan eh, malamai suka ce amun ne fi kulli waqtin saboda sallah ne zato sabab na da dalili ba lokaci ba tunda akwai dalili kuma dalilin ya faru sai a yi gabanin a zauna in ba ka son yin nafilan to ka tsaya kada ka zauna in ka tsaya babu damuwa don an ce kada ka zauna ne sai ka yi to amma wanda ya tsaya umarnin bai shafe shi ba wallahu ta'ala ala shi ke nan ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق